ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba Kan mara da ilimi abun rainawa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. Shirin namu na yau zai tsallaka ne zuwa ƙasar Kamaru domin jin ziyarar aiki da jakadar Amurka a ƙasar Kamaru ya kai yankin gaun dare. Wannan ziyara dai wani bangare ne na baiwa jami'in diplomasiya Amurka damar taɓo nasarorin da Amurka ta samu a yankin Adamawan Kamaru inda kuma ya amfani da wannan damar. kasar domin bude cibiyar sauya tsarin ilimi a jami'o'in kasar ta kamaru ba tare da bata wani lokaci ba zan hada ku da wakilinmu muhammadu rabiu domin jin yadda wannan ziyara ta jika da kasar ta amurka da kaya a yankin gaundaren kamaru malaman jami'ar gaundar sun halarci taron ciki har da gwamnar jihar adamawa wanda zai jagoranci bikin farfesa mahmudu abdulmumini ya kasance shugaban jami'ar yana kuma nuna farin cikinsa kirkira da ƙididdiga da korewa wani bangare ne na hangen nesa da gwamnati ta tsara tare da wannan cibiya jami'an za ta zama tankar wata 'yar kasuwa ce ga sauran jami'ai daga wannan cibiya mai sauya sheka za a gudanar da bincike mai zurfi wanda za a yada a tsakanin ɗalibai tare da kaddamar da wannan cibiya jami'ar ngaundere tana jagorantar waɗannan darussan zuwa digital da korewa farfesa germain fabrice mayanga gani yake cewa da take son da dan Nan shine an da muke aiwatar da guje mu Muna tunani, muna shirya tarurruka a takaice dai nan shine dakin guje-gujenmu. a guje jami'in diplomasiyar na amurka ya je asibitin yankin adamawa ya kuma isa makarantar firamare na dajin marza inda ɗalibai biyar ke cin gajiyar abincin makaranta ta hanyar magance matsalansu duk yanda jami'in ya bi suna ɗauke ne da gine-gine ko kuma tallafin gwamnatin amurka christopher john lamura ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa wannan cibiya ta tsara sauye-sauye ba kawai ne za ta tsaya a nan jami'ar ga wanda ba a'a za ta yada wannan sani ne a dukkan wato jami'oyi da suke cikin nan kasan abinda na gani dai a wannan asibiti nan ga wanda ya burge ni matuka gayya na kuma ga anda wato ma'aikatan kula da lafiya suke jajircewa domin wato ceton rayukan mutane a sakamakon aiki na yaƙi da cutan kanjamau wannan gwamnatin amurka take taimaka ma wannan asibitin don ganin cewa an ga ƙarshen wannan hannu ba wanda ta sa mutane a gaba a makarantar marza ba shakka wannan abin da yake faruwa wanda ma'aikatar noma ta amurka ta zage dantsi domin taimaka ma ɗalibai da abinci wanda za su rinka ci gabanin su zo makaranta a yayin da suke karatu da kuma in sun koma ya kasance wata abace wanda za ta taimaka ma waɗannan yaran yadda za su ga sun mallaki ilimi sun zama kuma mutane waɗanda za a iya dogaro a kansu a a nan zuwa gaba a nan kasa. E. Wannan haɗin gwiwan da ke tsakanin jami'ar jihar Bol da ke Amurka da na jami'ar Ngaundere aiki ne na ofishin jakadancin Amurka a Kamaru ko shakka babu zai bai ma jami'ar Ngaundere daman ganin burinta na kowane ɗalibi ya mallaki sana'a sakamakon karatunsa ya tabbata. To a gaida Muhammad Rabiu daga kasar Kamaru. Daga Kamarun kuma sai Najeriya inda za mu yi bita mu ji ra'ayin ƙwararru game da matakin gwamnatin tarayyar Najeriya na kwanakin baya na dawo da batun koyarwa da harshen uwa ko harshen ƙasa a makarantun firamare da wasu makarantu ƙanana na sakandare a ƙasar matakin da kuma aka bayyana cewa zai taimaka wajen inganta ilimi a ƙasar. Nadeji ta bakin Dr. Bashir Yankuzo malami a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garmina game da wannan mataki na gwamnatin tarayya. Gaskiyar magana, wato wannan shiri bai zo da bai ban mamaki ba ban ji mamakin wannan ba amma dai abin ya bani sha'awa kwarai da gaske idan ba a manta ba UNESCO ta dade tana magana akan cewa enrollment wato jan dalibai zuwa makarantu akwai tarnaki da yawa wanda ana bukatan jawo dalibai yara da yawan gaske su shiga cikin harkan karantarwa amma wannan in ka ruba kasashe irin namu za ga yaran da suke wajen makarantu da ake ce musu out of school suna da yawan gaske to daga cikin babbar hanyar da za a iya jawo yara da yawan gaske a cikin harkan karantarwa shine kar karantar da su da mawatan harshen uwa wannan abu yana da tarihi bayan tarihi a wannan kasar tamu akwai tarihi a duniya baki daya idan baka manta ba wato kasashen larabawa da suka zo bayan zuwa musulunci suka ɗauki kimiyya suka yada kimiyya a duniya da can greek girkawa hmm. suke rike da wato ainihin ilimin kimiyya da duk ilimukan da ka sani lokacin da aka zo aka samu daula ta musulunci a lokacin wani kalifa da ake ce masa ma'amun babban abin da suka ɗauka na mataki na farko an yi wani gida da ake ce mashi house of wisdom wato baitul hikima abin da suka dinga shine translation fassara wato ainihin abubuwan da girkawa suka yi da harshen larabci wannan fassara fassara shi ya kai ga su waɗanda suke larabawa da kuma wanda suka musulunta tunda harshen larabci ya zama shine harshen sai zama musu da sauki suke gane abubuwan da girkawa suke suka gina akan kimiyya wannan yasa daga nan suka bunƙasa kuma da suka kamo in mutum ya karanta tarihin kimiyya da fasaha misali zaka ji an ce su abin da ya bambanta gudunmuwar musulmi a cikin tarihin kimiyya da fasaha bunƙasan wato sciences shine su duk abin da ya zo daga Greek suna kritikin ɗinsa wato sukan tsaya su tuhume shi su bincika su tuhuma kuma daga nan sai su gina me yasa ka haka domin sun fahimci harshen sun gane abin da wato yake ciki to amma mu an daɗe a ƙasashe irin namu misali najeriya da sauransu abinda ake karanta kusan ana karanta ne a haddace kawai don a ci jarabawa a samu kwali to wannan shi yasa ci gaba ya zama mana da wahala fahimtar ilimi ya zama da wahala menene karantarwa ai karantarwa wato communication process ne wato alaka ce ta tattaunawa tsakanin malami da kuma mai karatu din shine karantarwa to duk lokacin da alakar tattaunawa ta zama akwai tarnaki akwai matsala to karantarwa zai wahala domin ɗalibin bai fahimta ba to amma idan har ya fahimci abin da malami ke karantar da shi to wannan zai sa zai yi tambaya zai yi wato ainihin ƙara shi ma nasa sannan abubuwa da daman gaske saboda haka wannan ba karamin jin daɗi ba ne kwarai da gaske gare mu musamman waɗanda kamar yadda ka faɗa bincike na PhD akan wannan ne akan cewa tabbas karantar da ɗalibai tun da ɓangaren lissafi na geometry karantar da su da wannan wato ainihin harshe na gida yana kawo sauƙin fahimta wurin gane abin da wato ainihin ake kuma yakan ƙara interest sha'awa sha'awan karatun da ka zo kana karantar da ɗalibai da harshen su nan da nan sai ga sun abun ya ba su sha'awa kwarai da gaske ba zan manta ba na yi karantar a dawakin tofa tsakanin 89 karshe zuwa 90 haka to a lokacin ɗaliban da ke karantarwa lissafi haka sai na kokarin hada wato ainihin harshen Hausa Wani zaka ga nan da nan sai ga ɗalibai hankalin su ya zo suna sha'awa suna ah to ashe ma haka abun yake ashe ma haka abun kaga ya nuna idan har za su ji wannan karantarwa da harshen su za su to nan da nan za su ɗauki wato ainihin fahimta to masu sauraro a ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham naku Babangida Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.